nam alfirqa athaniya wato kungiya ta biyu nam qaumun hamaluha mutanen da suka dauki nassi akan zahirinta walazimahu falazimahu tajsim sai tajsimi ya rubuce su wato ma'ana sai suka sanya wa Allah jiki irin jiki na halitta ina fatan gane suka yi wa Allah jiki irin jikin halitta نعم ويعزى ذلك ويؤذى ذلك ويؤذى ذلك الحنبلية wato ana jingina wannan irin hambaliya wato ana cewa ‘yan hanabila mutane ne wanda suka ɗauki nasi akan zahiri in an ce yadu lahi foka idihim sai su ɗauki wannan yadu din zahirin ta ce hannun Allah sama da hannayensu wa ya buƙa wajen hurabbika sai su ɗauke shi ala zahiri a ce ainihin wato fuskan ubangijinka ya wanzu A gani mutane da suka ɗauki nassin asma'u wa sifat kan zahirinsa wai sai ta mai ya lizince su ana jingina wannan zuwa ga hambaliya da wasu yawon hadisai na'am ala abu firdaus to abu firdaus ya ce alwaki wa anna kaseeran minan nas abin da yake faruwa lallai da yawa daga cikin mutane lam yafhamu haqiqata mazhabil hanabila ba su fahimci haƙiƙanin hana hanabila ba sun sun jingina musu bai tajsim sun ce yan hanabila sun fassara nusus na asma'u wa sifat ala zahiri ala zahiriha sai tajsimi sai suka yi wa Allah jiki irin na halitta hatta zanna ba'duhum bi annahum mujassima har wasu kai zaton wai yan hanabila mujassima ne وفي الحقيقة أن الحنابلة وطائفة من المحدثين. كان يرشينا حقيقة للي أن حنابلة. ده بس بنقري محدثين. يعملوا آيات. ba su ɗauki ayoyi ba wa hadisi sifat da hadisan sifa ba kan zahiri ba su ɗauki ayoyi da hadisan sifat a ala zahiri ha wa inna ma azbatu ma azbata Allah li nafsi kawai su sun tabbatar da abinda Allah ya tabbatar wa kanshi ne aw asbatahu lahu rasuluhu ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma Allah ba tare da ainihin tashbihi ba aw ta'til ko ta'til ba su kamanta Allah da halitta ba ba su ce Allah yana da fuska irin na halitta ba ko Allah yana da hannu irin na halitta ko Allah yana da kafa irin na halitta ko Allah yana fushi irin na halitta ko yana magana ba ce haka ba shine ba su yi tasbihi ba ko kuma ta'dil au takyif ta'dil shine korewa ba su kore ma Allah abin da ya tabbata wa kanshi ba kamar yadda yan jahamiya da mu'tazila da asha'ira suka yi ko kuma takyif au tafwid shi kuma takyif ba su kayyafa ba ba su yayanta ba su ce in an ce Allah na da hannu ce yaya hannu yake Allah yana magana su ce yaya magana yake ba su yi haka ba ko kuma tawili ma ko tafwid menene tafwid shine wato a jingina a mai da al'amari zuwa ga Allah idan an ce Allah ta'ala in an ce inna Allah bi kulli shay'in alim ya ce to wannan kalmar alim din in an ce Allah mai ilimi ne to ai halitta ma na da ilimi an gane shi kuma inna Allah azizun hakim lallai Allah mabuwayi ne mai hikima to ai in an ce Allah mai hikima ne to ai shi ma Luqman na da hikima wala gar atayna Luqman al hikima anishkur lillah to Allah na da hikima Luqman ma na da hikima to wa inna mutane in an ce yadul lahi fuka bihi sai ce zai yi a ce Allah na da hannu mutum ma na da hannu to sai su ce kawai fassara wannan aya fawwadna tawila hazil aya ila Allah hmm. fawwadna tawila hazil aya ila Allah ina gani sai ce mun mika fassarar wannan aya zuwa gawa Allah saka ba fassara shi sai suka zo kawai inna Allah bi kulli shay'in alim sai ce to Allahu a'lam bi muradihi bi zalik tabwi kenan ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa Allah mai ya kan gani to me wannan Allahu a'lam ba za su fassara shi ba ba za su ce Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi ba za su ce ba sannan ba za su kore ba Allah su ce Allah su subhanahu wata'ala mai rahama ya rinjaye al'arshi ba idan sun ce Allah ya daidaita sun fasar ayan zahirin tabo in sun ce Allah kuma ya rinjaye al'arshi sun yi tawili sun ɗauki mazhaba na mai na jahamiya to sai ce to su ba za su ɗauki ɗaya daga cikin wannan ba kawai su sun bar al'amari da Allah Allah shi ya sa abin da ake nufi A gane wannan shine mazhabut tafwid an gane wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi me ma'ana wa ghadiba Allahu alayhi Allah yayi fushi da su to su din nan suna ganin sun ce Allah yayi fushi da su suna ganin sun yi sun yi tashbih sun yi tafsir an gane idan kuma ka ce Allah suka kore ma Allah fushin in yi tawili to me ake nufi da ayan sun ce Allahu a'lam wannan shi ne mazhaba na ne tafwid shi ma mazhaban tafwid mazhaba ne daga cikin mazahib na asha'ira asha'ira suna da mazhaba guda biyu kan asma sifat akwai mazhabu ta'wil akwai mazhabu tafwid mazhabu ta'wil inda asha'ira shine mazhaban da yan asha'ira ke cewa shine mazhabul khalaf mazhabul khalaf at-ta'wil sana akwai mazhabu salaf mazhabu salaf inda al da shi a tafwid an gane sun ce mazhabu salaf aslam wa mazhabu al-khalaf a'lam mazhaba na salaf mazhaban salaf wai mazhaban magabata ya fi kubutar da mutum ya fi kubuta idan ka bi wannan mazhaba na salaf ka kubuta in ka bi mazhaban khalaf ya fi ilimi kaji wata magana jama'a mazhaban salaf ya fi kubuta me suke nufi da mazhaban salaf a tafwi. wai sahabbai da tabi'ai tafwi tafwidi suke yi idan an tambaye su ar-rahman alal arshi sawa shin me ake nufi da idan zai ce Allahu a'lam in an ce wa yabqa wajhu rabbika me ake nufi da da wannan zai ce Allahu a'lam wai haka salaf suke yi kuma abin mamaki suna kawo hujja da maganar imam malik da wannan bawan Allah ya tambaye shi cewa mun ji alkur'ani ya ce ar-rahmanu alal arshi istawa Allah bai rahama ya daidaita akan al'arshi fa kaifa istawa ya ya ya daidaita kaifa istawa ya ya daidaita sai sai imam malik ya ce al-istiwa ma'lum wal kayf majhul was su'alu anhu bid'a wal imanu bihi wajib akhriju anna hadha mubtadi an gani ma malik ce, istiwa'i dai sananne ne sannan kaifiya istiwa'i majhul yanayin istiwa'i majhul ne shi amma kuma imani da istiwa'i din wajibi ne tambaya kansa me bid'a sai ce ku fita mara da wannan dan bid'a din to yanzu imam malik akan menene imam malik yayi yayi ainihin a Eh? akan bai yi tafwidi imam mali ya yi tafwidi a nan amma ya yi a akan ma'anar istiwa ya ce al-istiwa ma'lum istiwa idan an san ma'anar shi a luga daidaituwa Allah ya daidaita amma wal kaif majhul kaifiya na in majhul ne shi ba sani ba kamar ce wal yadu yadu layi ma'lum amma wal kaif majhul kowa ya san ma'anar hannu amma kuma ya kaifiyan hannun Allah yake mazmur fuskan Allah ma'alum fuska ma'alum an san ma'anan fuska amma kaifiyan fuska mazmur wal iman bihi wajib was su'alu anhu bi'a na dan gani kaga imam malik anan wajen ya fassara ma'anar istiwa ya ce an sani to wasu sun ce sifofin Allah ba a san ma'anar su ba su ashabu ashabu ba ashabu tafwid wanda wannan tafwi din shine aka jingina wai shine mazhaba na salaf in gaji ji asha'ira sun ce nahnu ala mazhabi salaf suna nufin hum ala mazhabi maza a tafwi an gani hu suna cewa mazhabu salaf aslam idan an tambaye ka me ma'anan ar-rahmanu ala al-arshi tawa sai ka ce Allahu a'lam salimta ka kubuta in an tambaye ka yadda an tambaye a yadullahi fawqa sai ka ce Allahu a'lam ka kuta in an tambaye ka waye buƙa wajhu rabbika me ake nufi sai ka ce Allahu a'lam ka kubuta in an tambaye ka wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai ka ce Allahu a'lam baka a nan waje a ba ka kuta amma kuma mazhabul khalaf a'lam mazhaba na khalaf wanda suka zo bayan salaf ya fi ilimi yaya maza ban salaf yake nan ce ar-rahmanu alal arshi tawa sai su ce ar-rahman alal arshi istaula su suna yin tawili Allah mai rahama ya rinjayuwa al'arshi Allah mai rahama ya rinjayi al'arshi wa ya buƙa wajen rabbika fuskan azarce abinan zatin ubangijinka ya wanzu zatin ubangiji ko kuma yardan ubangijinka ya wanzu kullu shay'in halikun illa wajha kowane abu ya mai halaka ne sai dai zatin Allah ko kuma sai dai yardan Allah a gani kaga nan sun yi mai kuma wai duk wannan gaba ɗaya cikin mazhabin asha'ira ne an gane wannan ko wa ya buƙa wajen rabbika sai ce yardan ubangijinka ya wanzu kuma ita a nan wajen wannan magana nasu bai da hadari mazhabu salaf aslam da yasa ya zama aslam so su sun ce Allahu a'lam sannan mazhaba na khalaf a'lam sun fi ilimi saboda sun yi tawili ah yanzu wanda yafi ilimi ba shine aslam ba hal yastawi يستوي ya'lamuna wal والذين la ya'lamun inma يتذكر ulul albab ai da waɗanda suke da ilimi da wanda ba su da ilimi ba sai da ɗaya bane tunda mazhaba na khalaf ya fi ilimi ashe shi ne aslam tunda har kun yarda da shi a gane to kaga mazhaba na khalaf shine a'lamu aslam kenan kaga sun jingina wa salaf jahilci jahilci kalura kuma sun jingina wa khalaf ilimi shi yasa malaman sunna ba sa sassauci ga wannan magana wannan magana yana da hadari kwarai da gaske an gano wannan a wajen a wajen malaman sunna a wajen ahli sunna salafiyun eh, mazhabu salaf aslam wa a'lam mazhaba na salaf ya fi kubuta kuma ya fi gilimi an gane mazhabul asha'ira guda biyu nan gaba ɗaya da na tawili da na tafwili mazhaba ce batila baya buƙatar wani ƙarin bayani an gane wannan ko falyuminuna bi anna Allah laysa kamithlihi shay eh, su suna yin imani cewa lalle Allah babu wani abu misalin Allah babu wani abu misalin su ahlus sunna su hanabila in ka ji an ce hanabila ana nufin salaf ne ba eh galiban kaji in ji yan bidiya suna raddi ga hanabila to suna raddi ne ga yan salafiya yan saudiya ake kira hanabila in ma a kira su hanabila ko a ce wahabiya eh kamar yadda ka kira yan salafiya yadda za ga yan ikwan da masu manhaji na sururiya suke kira yan salafiya madakila ko suna kiransu da suna madakila don su bata su na'am wa sami samiul basir shi Allah mai ji ne ko mai gani gani irin nasa ji irin nasa wanda ba irin na halitta ba wa hadha ma yutlaqu alayhi balkafa balkafa eh, wannan shine abin da ake wallafa ake kiran shi da suna balkafa mazhaba na salaf shi ne ake siffanta shi da mazhabu balkafa min kaulihim bila kaif ya eh, saboda suna cewa bila kaif wannan ba wannan bila kafa bila kaif <laughs> sai Allah ta'ala yana ji amma jin nan bila kaif Allah ya yi istiwa'i istiwa'i nan bila kaif ai al isbat dun al-khawt fi kayfiyya ne tabbatar ma Allah da sifofi ba tare da kutsawa cikin kaifiya ba bila ta'til sanan korewa ba tare da ta'til ba suna korewa amma ba sa ta'til da sifofin Allah mu duba cikin littafin al-qawanilul fiqhiyya na Muhammad bin Ahmad bin Juzai al-Garnadi shi wannan bawon Allah ba ash'ari shi ne yake faɗin mazhaba na na ainihin hanabila kun gano ku? ita shi ana kiran shi mazhabun balkafa ko da wannan shi alaikum salam to inda kana maza zo ce ce maza ban babu ilimi a cikin sosai kaga in ka bi wannan maza ba na salaf sun dan yi ishara zuwa ga bai da kyau da duk maza ban da yake da karancin ilimi a cikin guje shi bai da alkhairi a cikin shi an gane بسم الله الرحمن الرحيم جامع الفوائد نعم قال أبو فردوس abu firdaus ya ce hadhihi al-adabu tanqasimu qismayn wa'annan ladubba sun kaskashi biyu al-awwal al-adabu al-mujmala akwai adab dunkulallu wal adabu al-mufassala akwai adab wanda yake al-tafsir wa amma al-adabu al-mujmala amma adabun suke dunkulallu fa kan zakarna Allah azza wa jalla hakika Allah ta'ala ya ambace su bi mu kamitan zile a cikin bayyanannen tanzil din shi hikayatan a Musa wa ustazi Allah yana ba mu labarin Musa da kuma malaminsa Al-Khidir alaihi salam annabawa guda biyu annabi Musa da annabi Khidir ina arsalahu Allah ilayhi lokacin da Allah ya aiko ya aika annabi Musa zuwa ga Khidir ya je karatu ya tafi da minhu ba'da al-ulum domin ya fa'idantu da wasu sashen ilimin muka fa zahaba ilayhi Musa alaihi salam sai annabi Musa alaihi salam ya tafi wajen shi wa hadha ma waqa minhu wannan shine abin da ya auku daga gare su ala ta'ala eh, shin yana iya yiwuwa a samu malami malami wanda yake mai zurfin ilimi kuma yake karatu wajen wajen ɗalibi dalibin sa ne yi ko zai yiwuwa malami ne wanda yake allama amma kuma akwai fannin da yake gari yana neman ƙarin bayani akwai wani ɗalibi dalibin shi ne ya goge a kan shi sai dai ya karatu a gaban shi hmm? misali ya a ce yanzu ya san duk wani fanni amma kila fannin balaga ne yake da dan wani dan karin bayani ya san dalibin shi allama ne a wannan fannin kawai hasa ya karantar da dalibin hadisi ya karantar da shi fikihu tauhidi ah, ya karantar da shi ainihin tarihi ya karantar da shi ya karantar da shi ya karantar da shi nahawu ya karantar da shi faras. ya karanta da shi balaga sai ɗalibin kuma yake ƙara faɗaɗa balagan fiye da na malamin shi ne sai malamin ya ji wani ke ce na ji an ce ka samu wani ilimin balaga wanda ban da shi na zo ƙaru da kai sai ya zo ya yi karatu a wajen shi eh, sai zai ya sai sa a wajen ɗalibin shi <laughs> sun zama dan ni mun yi haka da wani bawan Allah ko ni ana kiran shi ustaz tajuddin ake kiran shi yanzu yana zariya shi mu duk karatun da muka yi gaba ɗaya mafi yawan karatuka gaba ɗaya ba na hau a ciki da ni da abokin karatu na mun yawace wacan karatu ba mu karatun na hau mun sa littafin na hau karatun littafi ne hadisi fiqhu sai an ba ma tauhidi a wajen wa'annan malaman na fata gane hadisi fi ƙi sai luga so mafi yawan malaman ba malamai bane wanda yake na salaf an gane to shi tajuddin din ɗalibi ne yana karatu a gabana to yana karatu a gabana kuma ya ɗan je wasu wurare ya yi karatu irin karatun ɗan jami'a jami'an na haka to lokacin ina so dan samu ido a kan dan nahau yaya daidai gwargwaro sai na ga yana karanta da wasu nahau yadda yana karfi da nawa ya na ina so iya wannan abu ya a ah ah ya ce gari nace da fiye su wallahi to ina ganin ta hanyar shi da zan samu buɗe ido ya buɗe min ido har Allah ala ya sa na riski na hau yadda ya kamata amma ya yi karatuka da dama a wajen amma har yanzu bai bai kuskure ce ya kuskura ma ya jingina shi ne ɗalibin shi ne <laughs> to ina zo na ce to gashi za yana rawar ciki an gani da ƙyar ya yarda ya karanta duk muna ga ya san abin to tun daga ya buɗe Allah ta'ala ya sa ya buɗe wannan ido ta hanyar nahawu sai Allah ta'ala ya ƙara buɗe mu sai na ƙara fahimtar nahawu da kyau an gano wannan ana iya samun haka haka shi dai alal ijmal ya san na fi shi karatu sosai to amma shi ya karantar da ni wannan amma har yanzu ya ɗauke ni malamin shi ne kawai ina fatan gane <laughs> to ana iya samun haka duk karatun da ka sani za ka cewa ko wani ɗalibi zai ma iya karanta da shi wani da gaske yanzu irin karatun da ake samu na zamu zaga wani ɗalibi ya goge ɗalibi ne naka amma ya goge kan sanin irin muka na ƙur'ani fiye da sai ka kuma malamin na za ka iya zama wajen shi ka fa'idantu da wani abu kana su ba wani abu ne wannan abu kuma ɗalibin ya sa abin da yake yi gara a ce ta hanyar wato amma rufa ma juna asiri an gane wannan ko to shi ne a ba daga wannan kisa ba kawai na cira da wani abu ne kawai na faɗi wannan magana na cira ne amma dai wannan kisan annabi musa nesa ba kusa ba ya fi kidir alal ijmal duk za a iya fitarwa daga cikin nan alal ijmal annabi musa ulul azam ne ilimin shi da komai ya fi kidir akwai wani fanni ne da ake so musa ya je ya fa'idanci da shi kalas kawai shi kenan amma a babun daraja alal ijmal annabi musa ne kan ko a cikin nan aka fitar da shi ba ya kuskure ba su suna cewa khidir wali annabi Musa kuma annabi ne ul azam su raka eh, sufaye ba diniya zai ce wali kenan ana iya samun wali ya fi annabi daraja kina an tura annabi ul azam manzo an tura shi ne karatu wajen wali to shine yan salafiya suka ce ba su yadda cewa wali ne shi ma annabi ne saboda ga dalili nan ya ce wa ma altuhu eh? an amri ce abinda na aikata ba da ra'ayi na bane ni ma na yi ne da wahayi A saboda haka annabi kadir shi ma annabin Allah ne ba wali ne. an gane wani ko in ka ji mutum ya matsa akan wani taka yana so ne ya gina wani hukunci na barna da sauransu ya fifita wali akan annabi ne ibn hajar ya duk wanda yayi wannan ya kafirta an gane zindiki ne shi qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wajada abdan min ibadina wato fa wajada abdan min ibadina sai ya samu wani bawa daga cikin bayinmu atai lahu mata min indina wato mun ba shi rahama ta bangaren mu ta wajen mu wa allamnahu min ladunna ilma muka sanar da shi ilimi ta banta daga wajen mu nam qala lahu musa kaga ya ce fa wajada abda min ibadina annabi musa da yushau dalibinsa sai suka samu wani bawa daga cikin bayinmu mun ba shi rahama daga wajenmu kuma muka sanar da shi ilimi ta ɓangarenmu suna kiran wannan ilmu na dunna su su bayi yawai eh, ilimi ne wanda ba sai ka yi karatu wajen kowa ba kana zaune kawai sai ilimi ya zo ma an gane to shi kuma wannan ba wai ilimi ne a'a Allah ta'ala shi ya sauka masa da wahayi ba kamar yadda suke faɗa wai ilmu na dunna ne kawai haddasani kalbi an rabbi ba kana zaune kawai sai kai karatu ka zama malami kai karatu ba an gani to sufaye suna da wannan sai su hana su hana mutum zuwa wajen malamai su bashi ya zama arni wai wai yana karatu dunna. eh na'am na'am qala lahu musa sai annabi musa ya ce ma wannan bawan Allah ala attabiuka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda shin zan bi ka ala an tu'allimani akan ka karantar da ni rushda shiriya daga abin da aka koya maka kaga ashe shi ma an koya mai ne cewa wai wai shi ilimin sa ba ba wanda ya koya mai ba gaskiya bane shin zan bi ka saboda ka karanta da ni shiriya daga abin da aka karanta da kai wala innaka lan tastati'a ma iya sabara yace lalle kai baka da ikon yin hakuri gare ba zaka iya hakurin yin karatu waje na ba shi su ba yake ainihin cewa in ka je gaban shehi kawai kai shiru kaman gawa eh kun bayyana dai shekh kalmai bayyana dai gasir ka kasance a gaban shehi kamar matacce a gaban mai wanke shi fa man kala li shehi lima la wa abadan duk wanda ya ce wa shehin sa karba kallon me dalili saboda me kace kaza to ba zai samu nasara ba har abada kawai duk abin da ya faɗa kace haka za ya shek rabitu ya shek kuma me ya faɗa wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi kubra to ta yaya zaka yi hakuri ga abin da baka kewaye shi da sani ba har shi ma ya gaya mai yake abubuwan da zan zo da shi na san baka sani ba za ka iya hakuri ba tunda ba za ka iya ba to kada ma ka zo ka ce za ka yi karatu a waje na. an gane wannan ai kenan ya nuna wato abubuwan annabi Musa ba zai iya hakuri ba amma kuma da za a yi mishi bayani da yayi hakuri in an ma annabi Musa bayani dalla dalla zai gane ma'anar abu ba kamar sufanci ba kawai ba a ganewa kawai kai dai ka miƙa wuya na'am Na'am, ta qala satajiduni insha Allah sabira. Sai ni kuma insha Allah da dan Musa zaka same ni insha Allah mai hakuri. Wala asi laka amra. Ba zan saba maka umurninka ba. Qala fa in tabatani. Kaga in mutum na gaban malami ya zama to mai hakuri kare ya saba ma al'amarin al'amarinsa ko? Na'am. ala ce to in ka bi ni. Wala tas'alni. Wala tas'alni an shay'in. Kar ka tambaye ni wani abu. Hatta umdi salata min zikra. Har sai na fara maka da wani ambato sai ni na ambata maka da kaina. قال الفخر الرازي الفخر الرازي فلا شيء تفسيري يعلم أن هذه الآيات تدل على أن موسى عليه السلام رأى أنواعا كثيرة من الآداب نعم wannan aya na nuna annabi Musa alaihi salam ya kula da nau'i daban-daban na ladubba da kuma tausasawa indama arada an yata'allama min lokacin da yake so ya koyi ilimi da kibr minha zamu daga ciki akwai dalibi sai ya hakuri da duk awon da za su kasance tare da malami ai akwai ka'idar cewa akwai suna ma faɗin wata magana wai dalibi ya hakuri da wauta na malami ka ƙarshe kenan wauta na malami karka ce na ji wajen malam wani ya zage ni ba zan ƙara karatu wajen shi ba na ji wajen malam wani ya gasa min magana amma malami ma wawa mai wauta amma yana da ilimi kai hakuri da shi ina ko malamin suna mai karantar da kai da kyau dan yi kuskure ya maka faɗa eh? to shi ɗalibin suna wani zai zo ma ya ce to ya za a yi mun faɗa bayan na girme shi wani akwai ɗalibin da ya fata faɗin wani magana wai ya za a yi malamin shi ya yi faɗa to ai ya girma malamin shi abin da yake rubutun da ya girma malam to shi zai ta juya malam sai dai malam ya ta kurakure malam ya kyale shi shi ne sai wani shi ka girma malam to me kai ka wajen shi karatu ai tun da ka zo karatu in an zo magana shekaru wani gefe can amma nan wajen karatu dole ne in kuskure da ya ma faɗa kai kuma dole ka yi haƙuri da wannan magana kila ma malam zai gaya maka magana mai zafi ka yi haƙuri da wautan shi an gane wannan to wannan ne abin da na dubban da ɗaliban da suke karatun sunna ya kamata su koya da yawa daga cikin ɗaliban da suke karatun sunna gaskiya sun rasa wannan sai wani ya ce na je wajen malam wani wallahi ya mun faɗa ko na je na ce zan sa littafi kaza wajen malam malam ya ce ba zan sa ba zai dai littafi kaza ai yasa ne banza da shi yani yanzu ba malami ya bane shi kaga yana faɗin maganganu na banza kuma wai yana son ya samu albarka a rayuwar shi in dai ka karanci harfa ɗaya wajen mutum sai ya zama tun kai mishi rashin kunya ko ka faɗi magana mara daɗi ai karatun naka ba zai albarka ba an gane wannan Allah shi taimake na'am na'am bismillahir Eh, khamishan hmm. azamatuhu wa wato girman Allah wato azaman Allah da kuma girman sa na'am an kulli shabihi da kuma daukakan Allah daga kowane kamanceceniya Allah ya fi karfin a kamanta shi da kowa wani dil Allah ya fi karfin wato a kishiyantar da shi da kowa Allah ba shi da lis ba shi da kishiya masu likamali sifati wato wanda ya yi daidai da kamala na siffofinsa min jami'in ta dukkan fuskoki tanazzuhu tsarkakuwan Allah ta'ala wa takaddusu da dai tsarkakuwansa eh tsarkakuwansa daga dukkan mata da kuma ɗa Allah ya fi ƙarfin mata da kuma ɗa dan adam shi ke buƙatar me mata saboda dan adam yana da sha'awa yana buƙatar mata wanda za ta kusa mai da wannan sha'awa ɗin ko to kaga a nan wajen dan adam dole yana buƙatar mace dan adam idan ya zama to cikakken dan adam wato idan yanayin mace bai samu ba to zai samu wata matsala sannan kuma dan adam na bukatar da saboda dan nan ya ringa dafa masa a cikin wasu al'amuransa haka ne mm-hmm. wani lokaci idan yana so ya yi wani aiki dan nan zai taimake shi wajen aiki haka nan idan ya tsufa dan nan ya zama to ya dafa masa a cikin rayuwarsa saboda haka Allah ta'ala shi baya bukatar wa'annan amma shi dan adam idan ba shi da ɗa yaya ya zama na ƙasu dan adam idan ba shi da mata ya ce wani kana ganin shi bai da da aure bai da aure duk shekarun shekarun shi biyar ko hamsin bai har yanzu bai aure ba to sai ya zama to na ƙasu ta ɓangaren shi an gane amma kuma Allah ta'ala in ka jingina mai aure ko ka jingina mai haihuwa ka jingina mai na ƙasu saka ba dukkan abin da yake kamala ta ɓangaren dan adam yake kamala ta ɓangaren Allah ba a gane su in ka jingina ma Allah ɗa ko wannan ka kafirta matta kazan lagu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah na'am wa zalika li kamali ginahu wannan saboda cikan wadatuwan Allah Allah yana da cikakken wadatuwa in an ce lam yalid wa lam yulad malaman tauhidi sun ce wannan sifa ce mai salabiya sifa salabiya dan an kore ma Allah na kasu to me yake so a tabbatar na ce Allah ba shi da ɗa bai haihu ba ana so a tabbatar ma Allah kamali ginahu saboda cikan wadatuwan Allah baya buƙatar ta. sannan wa walam yulad ba a haife shi ba shi wannan bi bi kamali sultanihi bi kamali ginahu wa sultanihi an gane Allah ba a haife saboda cikan mulkin sa da kuma mai ikon sa idan Allah yana da mahaifi za a iya bi ta mahaifinsa a hana wani abu Allah yana ina so ya sauka ma yan tudun wala da ruwa shi kuma wani yana fakin ciki da tudun wala sai je ga baban shi wa iyaz billah sai baban za a sauka da ruwa shi in ni na haife kaka sauka da wannan ruwan shikenan sai tudun wala su shiru shi an bi an bi ta bayan gida ne misali to kaga wannan da a ce Allah yana da mahaifi za a iya bi ta hanyar mahaifin a cutar da ainihin wasu mutane da ake so a cutar da su an gane to Allah ta'ala ba a haife shi ba shi ba bai haifa ba likamali jinawi tamamu iradati sannan kuma cikan irada Allah Allah yana da cikakken irada wa da kuma cikakken iko wato babu wani abu wanda zai faru a duniyar nan sai da yardansa in kaga an saukar da ruwa shi ya yarda in kaga arziki yana ta yawo Allah ne ya yarda in kaga ana cikin tsanani Allah ta'ala da iradan shi ne a sakaice babu wani abu wanda zai faru Allah ya ce af ya aka kaza ya faru ah, ya aka yi Najeriya suke cikin wannan tsanani ya aka yan kidnapper suka zo suka damu yan Najeriya kuma ban sani ba wa iyyaz duk abin da yake faruwa Allah ya sani kuma akwai hikima an gane Allah kan yi komai ya kan jarabi mutane da talauci da wadata da tsoro duk akwai hikima an gano wani ko wasu da kuma Allah da ganin damansa ne ba wai abin da ya faru ya faru bane a wajen iliminsa na'am tamam eh, iradati wa sultani bi nufuzi eh, wa jami'il cikon iradan Allah da ikon sa ta hanyar zartuwan lahi kauni kadari a cikin dukkan bayi gaba daya fala yamna'uhu quwwatu mulki mulki wato karfin mulki baya hana Allah wala kasratu adadi wala mali eh, ko kuma yawan adalci ko dukiya adadi wala mali an gadi ko na'am eh العقيدة الواسطية نعم العقيدة الواسطية بسم الله الرحمن الرحيم ويقرون بما تواتر به نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسنا تبتروا سنا تبتر ما تواتر به النقل abinda ainihin nassi nan ce nakal nassi na ƙur'ani ko hadisi shi na kalle suna tabbatar da abin da ainihin nusus suka zo mutawatirai daga amirul mu'minin ali bin abi talib radiyallahu an wa gairihi da wasunsa daga cikin sahabbai min anna khayra hadhihi al-umma ba'da nabiha cewa lallai biyayyun wannan al'umma din bayan annabinsu su shine Abubakar da Umar a bayan annabi fiyayyen wannan al'umma ba tare da wani jayayya ba sune abubakar da umar kuwa abubakarin su ma umar Shi ne abubakar sa'annan umar usman sannan suna ukuntawa da usman usman shine na uku suna hudintawa da aliyu bin abi talib aliyu ne na hudu daga cikin kulafa kamar yadda Nusu suka yi nuni a gare shi wai za ga yan shi'a abin mamaki sai ce ahlus sunna sun raina ahalul bai. saboda ahlu sunna sun ce aliyu shine na hudu a wajen daraja to muqaddara aliyu bin abi talib ya kamata ya zama na ɗaya sai aka bashi shine na hudu an rage mai daraja ko to su kuma mutumin da ya kamata ya zama na farko sun ce yayi ridda wanne dan soki soki su ahlu sunna sun ma yarda a kaddara ahlu sunna sun zalunci aliyu kamar yadda suke cewa sun bashi maki na hudu wanda aka ba maki na hudu yana daga cikin masu kokari to to abubakar radiyallahu anhu ba ma wai ma su ce a musulmi bane su ce aliyu musulmi an abubakar musulmi ne ba shi da daraja kwata kwata amma musulmi ne ordinary ba ce haka ba a'a mutum ne ma wanda ma kafiri ne ya fita musulunci to da mu da su dan Allah wane ne ya fi rashin adalci eh muka dauki wannan magana ne kaga wannan zai nuna muku ahlus sunna in an ce haka in an ce marasa adalci ne to lalle sun fi shi a adalci balan da ban kuma su ahlus sunna sun tabbatar da abin da qur'ani da hadisi yazo da shi ne an gani ahlus sunna ba sa kwai sai da zakara ina ba san gane wannan su ahlus sunna ba sa magana sai da nasi yau shi ahlus sunna baya gina wani hukunci sai ya ga mai Allah ya ce mai manzan Allah ya ce mai magabata suka ce a lokacin sai ya yanke hukunci su kuma yin shi'a da suke gina hukunci suna gina hukunci da ruwayoyi batattu da maganganun mutanen banza ba magana na ainihin magabata ba na kama dallat alaihi al-asar eh wato kun ji wannan an ce ya inganta daga wa shi kanshi aliyu ba wanda yan shi'a suke ba kariya suke cewa shi ya kamata ya zama na nawa ya zama na daya amma ahlus sunna suka mai da shi na hudu sun zalunce shi to shi da kanshi ya hau kan mumbari na kufa yana magana yana gaya wa mutane saboda ya ji wasu mutane suna suka abubakar da umar ya hau kan mumbari ya ce ku daina suka nan bayan allah nan bayan allah masoya allah ne bayan annabi babu mai daraja kamar wayannan mutane biyu da kuke suka kuma wannan asari da kuka gani ba mutawatir ne daga wajen ahali sunna har da shi'a din idan kuna karanta littattafan yan a za ku wannan abin yana nan rubuce cewa ainihin abubakar da umar su suka fi daraja a wajen sahabbai amma idan ka takure ɗan shi to gashi kuma ku ɗan shi kuna kafirta abubakar amma ga Ali bin Abi Talib da kanshi ya ce fiyayyen al'umma bayan annabi Abubakar da Umar sai ce Abubakar kuwa Ali bin Abi Talib ya faɗi wannan ne ta Ya yi ta giya ne na ba ta gane ba wai ya faɗa ba ne da gaske sun ɗauki Ali bin Abi Talib makaryaci mayaudari wanda yana faɗin maƙaryaci mayaudari matsoraci haka suka ɗauke shi ya fa tara mutane lokacin shine amirul mu'minin jama'a sojoji suna hannunsa yan sanda na hannunsa komai na hannunsa ya hau kan mumbari yi wannan magana amma kuma yan shiya ke cewa ya faɗi wannan magana ne taqiyatan akwai wata ruwaya da yan shi'a suka ruwaito a cikin littafin malla ya hadurul da wasu littattafai irin su usulul ka'a abin furu'ul kafi na ina ganin wa ɗaya daga cikin ahalul bait yana alwala kuma da yake alwala duk ɗaliban shi ne babu wani wanda ba ɗaliban shi ba wajen yana alwala yayi alwala irin na ahlus sunna ba bambanci komai aka ce kun gani ku da kuke cewa ba a wanke gaba ga imam ninku ya wanke gaba sai ai ya yi haka ne ta kiya wato har ɗaliban sa na jiki ma ta kiya yake musu to a ina da zai abu daidai a gaban ɗalibansa na jiki wanda ya amince musu gaba ɗaya ƙaunar da babu wani mutum bare a wajen amma kuma da ya yi alwala ta ya yi alwala irin alwalan ahalus sunna an gani to su haka yan shi'a suke fassara duk wani magana da ya fito mai kyau wanda aka samu imamai suna yaban sahabbai su ce ta iya ne an gani to so daga aliyu bin abi talib ya faɗi wannan kuma wannan asari mutawatiri ne a wajen ahalus sunna da shi'a na'am na'am eh, kama dalat alayhi al-asar kamar yadda asarai suka yi nuni a gare shi kama ajma as-sahabata ala taqdim Usman fil bay'a kuma kamar yadda sahabbai suka yi ijma'i akan gabatar da Usman a wajen mubaya'a sahabbai sun yi ijma'i lokacin da Umar a ciwon ajali ya kama shi lokacin da wannan la'ananne a ululu ata al-majusi ya soke shi da wannan makami din ai Umar yana kwance sai Umar ya tara manyan sahabbai ashabu shura wa'annan mutane wanda manzon Allah ya rasu yana mai yarda da su asali su goma ne al-ashara al-bashari da biljanna to a lokacin Umar wato akwai mutane shida suna rayi to mutane shida nan daga cikin mutane goma nan sai Umar ya kira su su ne a ashabul halli ko ahlul halli wal nakat su ne masu ruwa da tsaki su da suka kira stakeholders sai umar ya ce to yanzu abin da nake so da ku dukkan ku gaba ɗaya na yarda da ku an gani da a ce abu ubaida amir bin jarra yana raye da na naɗa shi ya zama khalifa so na ji annabi na cewa li kulli ummatin amin wa aminu hazir umma abu ubaida al-jarra dukkan al'umma suna da amintacci amintaccen wannan al'umma abu ubaida to ma ya ya rasu to tunda ya rasu ku din nan a cikin ku na yarda da ku a zo a yi screening a fitar da shugaba shine ya naɗa kwamiti na mutane shida wani na mutane shida manzan Allah ya bar duniya yana yarda da su ke fitar da shugaba shine bayan Umar ya rasu kuma ya sanya Abdullahi bin Umar dan shi yake shi ma ya shiga cikin kwamitin amma fa shi ba shi daga cikin wanda za a naɗa mm. shi kawai ba da shawara na fata gane wannan kaga wannan zai nuna mana sahabbai ba mutane bane masu babakere tuwo na mai na su ba haka suke ba a lokacin nan sai usman bin affan sai ainihin sauran sahabbai suka zauna kwamiti din ana zama sai kowa ya dare kowa ya dare sai suka bar usman da aliyu a tsaye kowa ya tafi suka ce su sun yafe sai suka bar usman da aliyu a tsaye sun usman da aliyu suka yi shiru a cikin babu wanda ya dare na ba ta gane wannan to shine Abdurrahman bin Auf da yaga cewa su bi sun tsaya kyan ba motsi <laughs> wanda ya sanye wani yawa to shine sai ya ce to an kunyar dabbobin nan zan yi screening in fitar da wanda ya dace kunyar da ka ce su kyalla kunyar da ka ce su kyalla ki duk bani wannan aikin shikenan sai Abdurrahman bin Auf yayi ta yawo cikin Madina me za ku ce kan Usman da Aliyu kowa yana ta jin bayanai yana ta jin bayanai yana ta jin bayanai yana ɗaukan bayanai sai ga mutane gaba ɗaya sun fi natsuwa da Usman an gani to me yasa za su fi natsuwa da Usman Usman mutum ne wanda manzan Allah tun yana rayu kunyar shi ma yake ji kamar a ce ɗalibin kare a magana tun kunyar shi yaya ɗalibin kare ka zo kana magana shi kamar kana magana da malaminka manzan Allah ya bar duniya yana jin kunyar Usman ala astahayi min rajulin tastahayi min mala'ika shin ba zan ji kunyan mutum ba wanda mala'iku ke ji kunyan sa kuma mutum ne wanda talakawa sun san shi wajen infaki kaga ai tunda ya rike talakawa mai rage yanzu kana so kai campaign talakawa suna hannunka to Usman din ana buƙatar kuɗi akwai sanda aka yi wani yunwa ba mai tsanani Usman yayi odan abinci 'yan kasuwa suka kewaye wajen kowa na so ya yi abinci Usman bin Affan yanzu aka ce nawa za a sayar sai wannan ya ce ya taya kaza sai Usman ya ce an ba ni riba ne wannan wannan ya ya ce ya taya ya ce an ba ni riba sai ya wai wane ne dan kasuwa a Madina wanda ya baka riba sai mu ne yan kasuwa kun baka riba ya ce to Allah ta'ala ya ninninka min man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha sannan kuma za a ninka zuwa ninki 700 masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin an batar saba a sanabila fi kulle ce. to ni an ban riba daga goma an bani ya kai dari bakwai da dari bakwai ma ba iyaka eh. saka ba za ku iya bani riba ba wallahi kai hakuri ya ba da abinci sabilillah abincin gaba daya ka raba wa talakawa kyauta an gane ga abin da ya faru ga bi'ir rumata eh. rijiyan wani bai wanda bai hudan rijiyar na da daɗi manzo Allah yana aikawa ibo mai ruwa mutane suna sha'awar ruwan wajen amma wani bawon Allah ya taba mutane wahala in za a ɗiba wani lokaci ya hana shi ne Usman da ya ga annabi na son ruwan sai ce a je a gaya bai wuda in zai siyar zai siyar zai abin nan kuma bai wuda ya ce zai siyar Usman ya siya ya ba da shi kyauta ga musulmi ya ce da shi da su gaba ɗaya za a riga layi ne wajen ɗiba ruwan ba wai in ya zo a ce to ai da mai gida ya zo ba shi da su za a yi layi ne a ɗiba in ya zo latti ya tsaya baya to kuna ganin wannan mutumin in an zo za a yi zaɓe da shi waye zai ci shi gani to yana da wasu ɗabi'u ɗabi'u ɗabi'u shi ma aliyu yana da falala falala kun ga falalan shi na yakin tabuka zan ba da ainihin tuta ga wani mutum yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasulu yaftahu Allah ala yadai eh? ga maganar da annabi ya bashi a za shi yakin tabuka annabi ya bashi a wajen ya bashi ya zama khalifa da dai abubuwan da suka kama da wannan to cikin wayannan abubuwa Abdurrahman ya tace su kuma ya zo ya tattauna da mutane akan falalan Usman Usman na da falala Aliyu na da falala amma talakawa suka ce su ba sa son kowa da Usman ba sa daidaita kowa da Usman a lokacin hmm. ba wai Aliyu ba shi da daraja bane yana da nashi daraja yawa na amma gaba da gaban tare to shine Abdurrahman bayan ya gama interview ga talakawa sai ya dawo sai ya samu kwamiti din to ya gama bincika abin da ya binciko shine da ya zo ya ce musu na yi bincike kun yadda duk abin da na faɗa za ku yadda, sai sun yarda kowa zai mika wuya yi shi ne zai cutu gaskiya mutane ba sa daidaita kowa da usman farko ga shekarun shi ga kuma alkhairin shi ga al'umma an gano wannan ko shi kuma aliyu ga shi yana da ga sabiƙa na aliyu ga shi kuma ya fito a babban gida amma mutane sun suna fa duba wani abu duk fito wanda kai a babban gida suna fa duba wani abin da kai musu kowa dai da lashi falalan shi ne suka zaɓi usman sai aliyu shi ma ya yi mubaya'a kaga shi kenan usman shi ne na uku a wajen daraja bi ijma'il muhajirin wal ansar na'am idan yana da kuɗi tsaye abubuwan da ya kamata ai za ka bautar da mutane inda kana so mutane su bi ka yadda kake so to in Allah ya baka wadata ka samu duk mai kuɗi in zai taimaka wa mutane tsakanin shi da Allah ya ringa taimakon talakawa ya zai ga rike su to masu kuɗi duk ba san wani sirrin bane an gane yanzu cancanci Allah ya ji kansa ina ganin siyasa ne ma na demokradiyyar nan dan shi ya fito wallahi har tafawa suka ce ai sai sai mai rafa gero <laughs> tafawa dalilin da yasa aka zaɓi rufayin cancanci kenan dalilin baban shi kusan ba wani kamfen da ya yi kamfen kawai shi ne baban shi saboda baban shi tafa wannan ya samu musu aikin yi kuma duk sanda ake raban gero da ramadan su ma ba su arziki amma da su ya ba su filaye ya taimaka musu da wasu abubuwa an gane wannan ko to mutane da yawa sun mallaki filaye ta hanyar wannan bawan Allah kuma za ka je gidan in kana ji da rana tsaka za ka je baka da kuɗi za ka je ka ci abinci ka shiga cikin wajen kawai ka gana kawai ka ɓata rai ka yi zaman ka kai ma ka ci abinci kawai ka tafi to yanzu mutum irin wannan tsakani da Allah kana ji yunwa baka da kuɗin ce bane ka je ka samu ka samu rufin asiri ba mai ce ma kala kai save yourself ka ci to sai kuma aka ce ma ga dan shi ya fito ga kuma dan wani mutum jiwa mutum jirki ne amma baka san <laughs> kun gane ko to wannan shine abin da yake faruwa نعم أن بعد أهل أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهم. كمان wasu sashen أهل sunna sun kasance sun yi sabani game da Usman da Aliyu radiyallahu anhu ma. Ba da tafaqihim ala taqdim eh. Abi Bakr. Wasu ahli sunna ahli sunna ne ba bai wannan. Sun yi sabani da Usman da Aliyu wa ibni. An gane ko? Bayan sun yi ittifaqi akan taqdimi Bayan sun yi ittifaqi ahli sunna ba su da sabani. Eh. Akan Abubakar da Umar. ittifaqan in ka ji wani mutum yana cewa wai da Aliyu da Abubakar wai fi daraja dan bid'a ne kawai ba a sabani tsakanin Aliyu da Abubakar kawai Abubakar da Umar ba jayayya wajen ahlus sunna suka fi daraja inda aka samu sabani da Usman da Aliyu kaga wannan zai nuna muku Aliyu yana da daraja wajen ahlus sunna ko na'am na'am da qaumun Usman wa sakatu sai wasu mutane suka gabatar da Usman da suka shiru suka ce Usman shi ya fi daraja sai suka shuru abun shi sai suka hudunta da Aliyu qaddama qaumun aliyan wasu mutane suka gabatar da Aliyu kuma wasakatu sannan wasu mutane sun yi tawakkufi Allahu a'lam tsakanin Aliyu da Abubakar waye fi daraja Allahu a'lam ko suka shuru suka tawakkufi amma ba dukansu menene su ahlus sunna an gani yanzu irin abin da ake yanzu na ji a wata makaranta ana maganar cewa yanzu kawai a daina maganar result kawai a daina maganar wani shi ne first wani shi ne second wani shi ne third kawai a rubuta wani kawai ya samu a nawa ya yake da shi wani yana da distinction guda biyar kai ma kana da shi na da shi ba san wanda yake da mu kawai kowa distinction yake da shi an gani wai wai fadin wani na da na ɗaya wani na da biyu yana yana kawo wani matsala na hasada ko menene kawai gara kawai a faɗi a nawa ya samu ya samu guda biyar kai ma ba guda biyar to shikenan to kaga dukkan su gaba ɗaya da Aliyu da duk sauran kulafa gaba ɗaya gaba ɗaya ɗaya suke da shi sai dai an ce za a duwa maki ne makin wani ya ɗara na wani dukkan su gaba ɗaya suna da distinction ne kaga shi ahlu sunna ita duba su mutane ne masu adalci kwata-kwata ba zalunci bai na bi Talib ba kamar yadda 'yan shi'a suka zalunci sauran sahabbai har ya kasance saboda ka sa akwai mutum mara adalci mara adalci ne. wato in wani abu ya haɗa ka da shi sai ya nuna baka taɓa yin wani alkhairi a duniyar nan ba to wannan duk mutumin da yake da wannan yana tabiya irin ɗan shi'a ne kana da alkhairi da falala sai ka ɗan samu matsala da shi ka zama zindiki an gani? amma mutumin da yake da adalci shine mutumin da zai iya kokari ya tabbatar ma da falalansa duk da yana jin haushin abin da kai masa an gani? to su yan shi'a su suna jin haushin sahabbai to ba za su yi musu adalci ba kwata-kwata sahabbai ba su da alkhairi ta kowane bangare su kuma ahalin suna duk da suna jin haushin ƴan shi'a saboda ƴan shi'a ba su da adalci mutanen banza ne amma kuma su ƴan shi'a a ahalin suna ba sa yin rashin adalci ga kowa suna tsayar da kowa matsayin da Allah ya tsaye da shi na'am na'am lakin istaqarra amru ahlus sunna ala taqdim Uthman summa Ali sai dai al'amarin ahlus sunna ya tabbata akan gabatar da Usman sannan Aliyu ka gani gabatar da Usman sannan Aliyu wato wannan shine al'amarin da yazo daga karshe wato wato hujja na ahlus sunna na karshe ya tabbata akan cewa Usman ya fi Aliyu wancan sabani ne na da amma ko da wani mutum ya motsar da shi yanzu ba za mu biyantar da shi ba dan za a iya samun wani lokaci wani mutum ya sake dawowa shi ba ni ba gaskiya ina ganin aliyu ya fi daraja to ba zai tayar mana da hankali ba za mu ci gaba da karanta mu ce eh akwai wannan ra'ayin amma ga wanda ya fi zama ɗan jaye yawa wa in kana matsala, matsala ta Usman wa Ali laysat min duk da cewa wannan matsala din matsala na Usman da Ali in ji Ibn Taymiya ba shi daga cikin usul allati yudallalu al-mukhalif fiha wanda ake batar da wanda ake batar da wanda ya saba ciki a ce a jingina shi zuwa ga bata duk wanda ya saba kan wannan ba ma cewa ya fita daga cikin ahlus sunna ba ma cewa ya fita daga salafi da yayi kuskure yayi kuskure amma ba ma fitar da shi daga salafiya lakin allati yudallilu fiha mas'alatu lakin lakin allati yudallalu fiha sai dai abinda ake batar ake jinginar da mutum zuwa ga bata a ciki mas'alatul khilafa yawa a fahimci wannan da kyau mas'alan shugabanci inda ake cewa mutum ya bace shine mas'ala na me na khilafa an gane bayan annabi ya rasu waye dace ya zama shugaba to anan ne duk mutumin da ya faɗi sabanin daidai ya bace zalika annahu yu'minuna anna khalifata ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan saboda lalle ahlus sunna gaba ɗaya sun yi imani lalle khalifa bayan manzon Allah shine Abubakar uh, wa Umar da Umar thumma Usman sannan sai Usman thumma Ali sannan sai Ali bin Abi Talib an gane idan wani ya ce bayan annabi ya rasu Ali shi ya fi dacewa ya zama shugaba wannan ya zama dan shi'a ya zama dan bid'a yawa duk wanda ya suka ga shugabancin ɗaya daga cikin wa'annan sahabbai ya fi bacewa fiye da jakin gidansu an gane wannan ko baka sahabbai da shi abubakar da umar da waye in ka ce wai duk wanda ya ce aliyu ya fi dacewa ya zama shugaba kafin usman shi ma dan bid'a ne duk wannan aqida ce ta shi'anci sai dai shi'anci mataki mataki ne akwai mutumin da yake ganin cewa aliyu shi ya fi dacewa da shugabanci bayan abubakar a kafin abubakar an gane amma ko baya kafirta abubakar kuma baya ganin cewa shugabanci abubakar bai yi ba su waye wayan nan yawa su sun yadda cewa gaskiya a babun fifiko aliyu ya fi daraja kuma shi ya fi dacewa ya zama shugaba in ji yan zanziya amma kuma tunda dai aka ba abubakar shugabanci ya ya yi shugabancin suna cewa akwai ra'ayin zuwai ya juzu imamatul mabdul ma'a wujudil abdal shugabanci na wanda aka fi shi daraja ya halarta duk da samuwan ga wanda ya fi daraja yana zai ga wanda ya fi cancanta sai a ba na kasan shi ya yi inda na kasan ma mutumin kirki ne to su yan zaidiya sun yarda abubakar mutumin kirki ne amma aliyu ya fi shi nesa ba kusa ba amma shugabancin abubakar ya yi Waina su ne shi'a zaidiya amma a rafida suna ganin abubakar da sauran sahabbai sun yi rizda duk ma wanda ya bada goyon baya ga abubakar da shugabanci ba kafiri Waina su ne a rawafi amma dukkan su gaba ɗaya fa yan ne amma su wane ne suka fi kusa kusa da ahlus sunna izashtama'atil ma'a izashtama'atil mafasid qudima a gani idan ainihin barna suka yi cunkoso ko ta zahamat idza ta zahamat al mafasid aqidan shi'a zaidiya barna ne shi'a rawafi ma barna ne amma zuwa ne ne gwanda gwanda su ne shi'a zaidiya su shi'a zaidiya da ake da ake sabani tsakanin mu da shi'a wannan sabani zamu ce sabani ne mai sauki sun fi kusa da ahlus sunna fiye da wayancan ƴan rawafi wanda wayancan ƴan rawafi sun fi kusa da yahudawa wa iyaz billah wa alaikum salam eh. hmm. ai mun ci kafirai sai muna goyon bayan kafirai wala menene can menene ila allazina zalamu fatamassakum an-nar wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar kaga mun karkata zuwa ga sahabbai muna son su ne sakamakon mu a shekura dan shi ya ce ma a zo a haɗa kai da ahlus sunna yayi ki kawai yana so ne ya amfani da kai ka ci ya ci maburin da shi dan siyasa ne dan siyasa zai ce ba bambancin addini ba bambancin kabila duk ɗaya miki ƙarya yake ya faɗi haka ne kawai dan ya nemi ƙuri'anka an fahimci wannan mm. to su ma kazalika in ka ji dan shi ya ce lokaci yayi za a manta da bambance bambance in ka ji ɗan ikwanin musulmi shi ma ya faɗa haka ɗan ikwanin suna cewa mu sadaukar da aƙidan mu mu manta da wani bambancin aƙida mu zo mu haɗa kai wannan yaudara ne ana so a cimma wani buri ne na siyasa ba buri bane na addini wannan shine dalilin da yasa 'yan salafiya ba sa sassauta ma ikwanin musulmi ba sa sassauta ma ƴan sururiya saboda wannan manhaji na cewa wai a manta da bambanci yaudara ne kawai gara a fito a mutum a daina dungu kawai in kana so na ga yamu kana so na baka so na baka so na san kawai kaza amma duka zo ka nuna baka da duk wannan baka ki na ba amma kuma ƙarya kake an gani insha Allah sai dai da wuya da gabi da gabi tsoraminci tsoraminci talatin a takwas a na so yake sauran mutane karatun babu sallallahu eh, a bashi a bashi mai zuwa na'am assalamu alaikum wa ah, akwai sanarwa na ɗaurin aure da uwa malam hassan ah, khalid bin walid ya fi shahara da malam hassan khalid bin walid abokin kamalu Allah ya azurta shi da zai yi aure insha Allah ah, gashi na da kuma gashi na wasu masu shi Allah ya azurta insha Allah Allah ya azurta da samu ya daga saboda haka yana ga yata yan uwa zuwa daura auren shi a nan masallacin da ya fi shahara masallacin Khalid bin Walid suna mai da ke da ko masallacin Khalid bin Walid ranar Juma'a za a daura aure karfe daya layin da na ba. eh masallacin Khalid bin Walid layin da na ba layin da na ba eh, Ka goro ba by express ke da ko saboda haka ana ga yata yan uwa su sai su halarci daura auren sannan bayan daura auren akwai walima shi ma kamar da suka rubuta a kaci ɗan eh, uwa sai su kokari su halatta irin wannan idan an zo ɗaura aure ɗan uwa na son abin da ɗan ba da haɗin kai yana halatta so da zai ji daɗi ya ga salafiyun yan uwan shi sun kame ziyara wurin ɗaura aure ma ya ga duk yan gari ne kurin bayan salafiyun yan uwa sun kawo ziyara ta gaske a hankali misali saboda ka dala a daure a ɗaura aure yana da muhimmanci Allah ta'ala shi ka Allah ya ba mu ikon halatta subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك